والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعه في والسلام عليكم ورحمة الله آه، في قبل كراتم ناقلة الطحاوية وأن yau كراتم karatun karshe na saddiƙo kahinan ba ma gaskanta wani boka wala arrafan ko kuma mai duba mu da mu babu gaskanta boka ya ko mai duba wala man yad'i shay'an ko wanda yake da'awan wani abu yukhalifu alkitaba wa sunna wanda yake sabawa alqur'ani ko yake sabawa sunna wa ijma' al'umma da kuma ijma'in wato al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aqida ita ce aqidan ahlus wal jama'a aqidan magabata abu na farko ba mu yadda da bokanci ba ba mu yadda da duba ba ba mu yadda da bugun ƙasa ba ko kuma ilimin taurari wanda za ka gano wani abu na gaibu da shi dalili akan wannan shine mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin muslim ce man ata arrafan wa sa'alahu an shay'in lan tuqballahu salatu 40 yau duk wanda ya zo wajen wani boka ko wani mai duba ya tambaye shi wani abu ko ya gaskanta shi ko bai gaskanta shi ba kwana arba'in ba za a karbi sallarsa ba hadisi ne ingantacce hadisin musulmi duk mutum da ya je wajen boka ko mai duba an masa sata ko a wani ciwo ya same shi ko kuma ya rasa wani abunsa ko wani abu nasa ya bata ko yana neman shugabanci ko dukiya ko wata harka ya ce duba masa ko mata yace duba masa to kwana arba'in ba za a karbi sallah ba kuma ko da da bokan ya gaya masa ko mai duba bai yadda ba da ya juya ya ce karya yake da sababin zuwan da ya wajen bokan har ya yadda boka zai duba masa cikin al'amuransa ya gano masa wani gari. kwana arba'in ba za a karbi sallah ba ya yi asaran sallarsa ta kwana arba'in sannan a wani hadisi na abu dawud manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من أتى كاهنا وصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda ya ke wajen wani boka sai ya gaskanta shi akan abun da ya gaya masa ya tambaye shi wanda ya yadda to wannan ya kafurce abun da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani saboda a cikin alqur'ani akwai ayoyin da suke nuna babu wanda ya san gaibu sai Allah kaman qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa sai Allah idan ka je wajen boka ya duba maka wani abu ka yadda cewa ya san gaibu ke idan ka kafirce alqur'ani saboda haka zuwa wajen boka yana da hadari mutum zai yi asaran imaninsa kuma ya asaran sallolinsa abin da ake bukata ga mumini shine tawakkali ga Allah subhanahu wataala duk abin da kake nema ka dogara ga Allah Allah ta'ala shine zai maka ka daga hannu kai addu'a idan musiba ne ta same ka kai imani da kaddara Allah ta'ala shi ya tsora maka kuma ka nemi ladan musiban a wajensa kai addu'a Allah ya yi maka amma in ka fita daga wannan tsakanin kaddara imani da kaddara da tawakkali ka kyale su to za ka je ka yi asarar imanin ka ne da sallolinka idan ka je wajen boka ya duba maka ko ka yi ko baka yi ba ka yi asaran sallanka na kwana arba'in in kuma ka gaskanta shi ka kafurce alkur'ani kuma duk wani ne bin wasu hanyoyi ce zai gano gaibu sunan sa boka shekul sabi taimiya yake alharrafu ismun lil kahini wal munajjim wal rammali wa nahwihim mimma yatakallamu fi ma'rifati al umuri bi hadhihi wanda ake cewa mai duba wato suna ne wanda boka ya shiga da mai aiki da taurari don ya gano gaibu da kuma mai dukan ƙasa wato mai bugun ƙasa ya zazzana maka a ƙasa ya gane maka wani abu na gaibu dukkaninsu masu magana cikin al'amura na gaibu kowace irin hanya suka bi sunansu boka ya kuma sunansu masu duba dukkaninsu sun shiga cikin wannan hadisi su masu wannan da'awa na gaibu din sunan su hutu a shari'a su kan ma sun kafurta kafurai ne domin su ma suna kishiyantan Allah ne suna suna da'awan cewa sun san gaibu babu imani a tare da su kada to haka nan haramun ne mutum ya je wajen boka ya je duba masa wani abu na gai kuma wannan an jarrabi masu kuɗi da masu neman mulki waɗanda imani bai shige su ba su da tauhidi wanda yake ce saboda rashin mai faɗakarwa sai su je wajen bokaye su je wajen masu duba su dinga duba musu abubuwa na gai guda su samu kuɗi ko da su samu ji duk mutumin da ya haka ya yi asaran sallolinsa kuma ya yi asaran imaninsa sau da mu guji wannan kai tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ya ruɗe ka cewa abinda bokayen suke faɗa wani lokacin suna dacewa wani lokacin sun faɗi abun sai abun ya zama haka to wannan kada ya ruɗe ka ko da hakan ne haramun suna yin ƙarya ne a cikin ɗari sai a dace guda ɗaya sai zama daidai ne aisha radiyallahu anha ta ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da bokaye sai ce laisu bi shay'in wannan shirme ne ba wani abu bane sai mutanen suka ce ya rasulullah innahum yuhaddithuna ahyanan bi shay'in fa yakunu haqqan wani lokacin sukan faɗi wani labarin wani abu kuma sai abun ya faru a haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace tilkal kalmatu min al haqqi yaqifuha al jinni fa yuqarriruha fi udhuni walihi fa yahliduna ma'aha mi'ata kalma wannan wata kalma ce ta gaskiya wanda aljan yake zuwa ya sato jinta a sama daga wajen mala'iku sai zo sai jefa ta a kunnen waliyinsa wato shi aljanin shaidani sai jefa ta a cikin kunnen waliyinsa shine bokan ko mai duba shikenan sai kunnen sai kama sai ya faɗe ta sai ya ƙara ƙarya ɗari a kanta bisa ya ƙarya ɗari sai a samu kwaɗe kuma wanda yake na gaskiya to don ya faɗi wani abu ya dace kada ya ruɗe ka shi yasa aiki da aljani haramun ne haramun ne mutum ya dinga aiki da aljani duk wani mai bada magani inda aljani yake aiki haramun ne ka je sa domin zai gaya maka abubuwa ne na gaibu zai maka karya zai faɗa maka damuwar ka tun baka gaya masa ba sai bai san gaibu ba saboda haka a guji zuwa wajen bokaye wala nusaddiqu kahinan wala arrafan ba ma awan ba ma gaskanta duk wani boka ko kuma mai duba haramun ne zuwa wajen boka haramun ne zuwa wajen mai duba kuma koda sun canja wa abun suna domin yanzu an canja abun suna sai a ce wai istihara wai mai istihara ne saboda komin jahilci mutum ya san bokanci haramun ne duba haramun har mata ma sun gane cewa haramun ne ko da suna yi to sai aka canja wa abun suna sai aka lullube laman naman alade da fatan abun nan akuya sai aka ce istihara ne akwai mai istihara ko shi ba duba yake ba istihara yake don ka zo sai ga maka abubuwa na gaibu kuma wai istihara ne a istihara mutum shi yake wa kansa babu wani wanda zai maka istihara wani bai wa wani in ka ji mutum zai maka istihara to duba ne kawai don a shari'a wani bai wa wani istihara sai dai kai za ka yi wa kanka sai dai wani ya maka addu'a amma ba ya duba maka wani abu akwai alkhairi a cikin ko babu alkhairi ba kama idan mutum ya sa duniya a gaba ita yake so to shikenan hankalinsa sai rufe shikenan sai dinga zuwa wajen boka ya wasu duba masa harkokinsa shi ba abin da zai iya a duniya sai ya ya shawarci bokansa tukun in bokan yace gabas yayi in yace yamma yayi yamma in yace yayi abu yayi in yace karkai sai sai sai ki shi ya yi imani da boka to nan boka wannan harkan bokancin ma sai zama na har wanda bai iya shi ba ma yana yi domin ya zama hanya ne na neman kuɗi nan ko malami ma ɗan tsubu wanda bai iya buge-bugen ba ma zai iya kowa nayin nan sai dinga gaya wa mutanen su abubuwa na gaibu ai wannan abu zai yiwu amma sai dai akwai ɗan adawa dan zai ko ka damuwarsa gashi zai nemi mulki ko kuma zai wata harka ya ce eh to gaskiya abun akwai alkhairi zai yiwu amma kuma kana da yan adawa dole sai ka tsaya da addu'a shi ke kai na to yanzu ya za a yi magana za a ce eh ka kawo dubu ɗari ko ka sayo raguna biyar ko kaza da kaza kuma su mutane in ba ka musu wannan karyar ba ba za su yi imani da kai ba idan ka ce mutum ya maka addu'a kawai sai ka ce to za a yi to shi bai zai yadda ba ko ya tafi ya barka ya yadda akan za ka yi to zuciyarsa ba ta samu nisman cewa za ka yi masa addu'an ba sai ka haɗa masa da ƙarya ka ce ka yi masa duban ƙarya ka ce masa abun akwai alkhairi amma akwai kaza da kaza da kaza da kaza to duk kuɗin da ka yanka masa sai ya bayar to ko mutum yana yi ko dukan ƙasan ko ya iya bugun ƙasan ko bai iya ba ko ma a yayi haramun sai na Abubakar yana da wani bawa sai ya sa masa kullum ka kawo mini kaza harajin da ya sa masa kenan zai je aikin kuɗi sai kawo abubakar wani abu cikin abun da ya samu sauran kuma sai amfani da shi wata nan sai kawo masa wani abu sai ya ci shi kenan sai sai na abubakar sai sai ki ga sai na abubakar ya ce ka san kuwa mai kace yanzu ya ce a'a sai ce to ai tun zamanin jahiliya ne wani ya zo na masa bokanci kuma bokancin ma ba wani iya bane na ya masa ko wani ne shikenan sai ya bani wannan ladana shine yanzu ya bani ladana na bokancin da na masa shine kaci sai na Abubakar ya sa ya tsansa cikin bakinsa kin da ya amai ya kwakulo wannan abun da ya cikin ya zubar a kasa saboda magana ta suna ya haramta a ci abincin boka ladan da za a ba mutum na bokanci ko da na karya ne haramun ne mutum ya ci balantana a ce bokancin na gaske ne da gaske ke yayi bokanci haramun ne sai na Abubakar san da ya amayar da wannan abu saboda haka mutum ya yi imani da Allah ya yi tawakkali ga Allah Allah shi ne mai yi wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya san masa idan kai wa Allah da'a ka ji tsoron Allah bai baka abu ba to in ka sace shi bai zai baka ba in dai da'a ba ta zama sababin ka samu abu ba to sabon Allah bai zai zama sababin ka samu abu ba saboda haka mutum ya ji tsoron Allah in Allah ya kaddara maka za ka samu abu za ka same shi kai tawakkali ga Allah ka bi ta hanya mai kyau ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع حتى نتم دعوى وني ابو يسابع القران يسابع سنه ما الله صلى الله عليه وسلم باجماع معلمي بازا مقدسا تاكبا في امام الصحابي wani ita ce aqida ingantacciya duk wanda ya zo maka da abin da ya saba qur'ani sai ka ce rike kayan sa wanda ya zo maka da abin da ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce a ba dani ba ka rike kayan ka wanda ya zo maka da wani abu ya danganta shi a addini kuma ya saba wa ijma'in malamai ma'ana malamai magabata ba su yi haka ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba sai ka ja ka rike ka. mu abin da muke bautawa Allah da shi shine abin da ya tabbata a Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ijma'in malamai domin Qur'ani shine hujja shine wanda Allah ta'ala yake abu manzala ta suna yake cewa Abdullahi ne al-mamdudu minas sama'i man tamassaka bihi faqad naja igiyar Allah da Allah ta'ala ya zuro ta daga sama duk wanda ya rike alqur'ani ya samu tsira haka nan sunnar manzala ta sunama ubangiji ta'ala ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim idan mutum ya saba sunnar manzala ta sunama fitina za ta same shi a duniya shine zai bata sai ya rungumi bidiyoyi sai ya rungumi aqidu na bata sannan kuma azaba mai radadi tana jiransa al'akira kisa ubangiji ta lafi Allah wa adiur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah man yuti rasul faqad afa Allah wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah manzon ta sama ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan ji ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abun da in kuka rike shi ba za ku bata ba bayana shine littafi na da sunnata littafin Allah da sunnata to da haka alqur'ani da hadisi duk wanda ya saba musu babu dama a bi shi idan ka bi shi kuma ka tabbata ka bi bata ne yasa idan an yi sabani makoma shine alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ne ya faɗa yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kun yi jayayya akan wani abu na addini to kumai da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in je kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar lahira za ku wannan kuma shine mafi kyawun makoma amma ga wanda yake imani da Allah da ranar lahira saboda haka ba mu da wani abu da ya wuce alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da'awan abun da ya saba alqur'ani da sunna to ba za mu ji ba haka nan wanda ya da'awan abun da ya saba wa ijma'i wato ijma'in malamai domin malamai al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sahabbai har zuwa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su taba haduwa akan fata ba yace la tashtami ummati arad dalala al'umma ta ba sa haduwa akan fata duk abin da malamai suka yi ijma'i akan sa to shikenan ya tabbata shine haka shine gaskiya domin bayan da za su yi ijma'i akan fata ba za su saba qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa Allah ta'ala ma ce fa in tanazatu in kun yi jayayya ku koma qur'ani da hadisi kaga idan kun yi ijma'i kuma duk musulmi sun yi ijma'i aka matsalan take to tabbas akwai ta qur'ani ko akwai ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan kai da awan abun da ya saba wa ijma'in sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u na sai mu bar maka kayanka saboda haka babban ma'auni kenan a wajen mu shine alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai wannan kuma shine wanda duk duniya an yadda hujja ne kuma anan ake dauko addini amma duk abin da ya saba wa qur'ani ko ya saba wa hadisi ko ya saba wa ijma'i malamai to tabbas wannan abu ba addini bane inda addini ne da an same shi qur'ani ko hadisi kuma da malamai sun yi ijma'i a kansa ma'ana da malamai ba su yi ijma'i akan sa ba a ce sun yi ijma'i akan sabanin abu da yake gaskiya wannan baya yiwa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala ya bawa al'umma manzon Allah isma idan suka haɗu gaba ɗaya kan abu to babu dama abun ya zama kuskure sai dai idan suka rabu wanne yake kaza wanne yake kaza to ɗaya daga ciki za a samu kuskure ne ɗaya kuma daidai ne mu kuma yadda za a yi mu gane kuskuren ne ko daidai ne shine mu koma wa alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na sai dace da qur'ani ko ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tabban naka shine gaskiya wanda kuma ra'ayinsa ya saba wa alqur'ani ko ya saba wa hadisin manzon Allah alaihi salatu wasallam to wannan tabbas akan fata yake kuma ba za mu bi shi ba wannan ita ce ka'ida wanda in ka rike ta kuma ka kukuta wala nusaddiqu kahinan wala arrafa ba ma gaskanta boka ba ma gaskanta mai duba wato mai bada labari na gaibu wannan tana ne zai ce ya duba maka wani abu sai zame maka hujja haka nan duk wanda ya da'awan abun da ya saba alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ijma'in magabata wato ijma'in malamai wannan shine mizani shine sikeli na auna kowane abu da aka shigo da shi a cikin addini kuma idan ka rike wannan ka samu lafiya a addini ka duk abin da ka faɗa kana da dalili ko da kure ka aka yi kana da yadda zaka kare kanka qur'ani ko hadisi ko kuma ijma'in malamai magabata sun aikata shi a haka amma in ka sake wannan to duk abin da kake tafiya a kansa kuma kana shakka kai akan kanka kana shakkan abin da kake tafiya a kansa sannan idan aka kalubalance ka aka kure ka baka da yadda zaka kare kanka ba za ka iya kawo hujja ba sai dai ka kama kame kame ko ka dinga buga misalai ko ka ce ai kuma kuna yin kaza kuma kuna yin kaza wannan kuma ba dalili bane sannan ma ne yace wa nara jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaygan wa azaba wa nara jama'ata haqqan wa sawaban mu muna ganin al jama'a wato haɗin kai aje a haɗu da musulman farko ya zama fahimtar mu irin fahimtar musulman farko ne magabata to hakan wannan tabbas shine gaskiya wasawaban kuma shine daidai ya zama an samu haɗuwa da musulman farko ma'ana yadda mutanen farko suka yi addinin su mu haka muka yi abinda suka fahimta abinda fahimta mu karya saba wa nasu idan ka zo da wani ra'ayi wanda babu wanda ya faɗe shi daga cikin magabata to tabbas wannan abu fata ne to shi yasa mu a aqidan mu Haduwa da jama'ar musulmi hakan gaskiya ne wasu waban kuma shi ne daidai kisa duk abin da za ta kawo shi a addini komin kankantansa sai mu je mu jefa shi a cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sai mu ga haka suka fahimta haka suka yi in haka ne shikenan muna tare da su in kuma nasu sabanin abin da ka zo da shi ne sai mu ce a mukan ba za mu bar jama'ar musulmi mu zo mu bi ba don duk wanda ya kirkiro wani abu sabanin abin da magabata su a kai to ya ware ne daga jama'ar musulmi amma asalin jama'ar musulmi na farko ga abin da suke kai so da haka dole ne a haka kai da su jama'a ta hakan wa ba? muna ganin jama'a shine haɗin kai ya zama muna tare musulmi mu rike alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine zai jagorance mu da ijma'in al'umman da suka gabata wannan shine gaskiya kuma shine daidai wal furqata zaigan wa azaba shi kuma rarraban kai zaigan wato bata ne kaucewa hanya ce madaidaiciya wa azaban kuma azaba ne idan aka rabu aka bar abin da alqur'ani yake akai aka bar abunda jama'an musulmi na farko suke akai to wannan rarrabuwan kai ne sannan kuma zai jawo mutane azabar Allah kuma sannan bata ne shi yasa wanda yake tare da jama'an musulmi shine wanda fahimtansa take tare da jama'an musulmi wato wanda suke na farko wanda kai ba da zaran ka kawo wani abu sabani abin da musulmi suke akai wanda aka san shi na gaskiya to shikenan ka nemi kare ba kan musulmi shi yasa ba abin da zai hada kan musulmi sai alqur'ani da hadisi to duk da ake duk gaba ɗaya ana bin qur'ani da hadisi da an samu hadin kai da qur'ani da hadisi shine yake hada kan al'umma kuma ma wanda suke bin qur'ani da hadisi ne jama'a wanda ya kauce musu kuma ya kauce wa jama'a musulmi ubangiji subhanahu wataala ya cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba igiyan Allah wasu malamai sun fassara shi da tauhidi wasu malamai sun fassara shi da alqur'ani su ne mafi yawan malamai ku yi riko da alqur'ani shine habdullahi igiyan Allah wala tafarraqu kar ku rarraba to kaga duk wanda ya kauce wa alqur'ani to nawa ne ya nemi rarraba ne wato rabuwan al'umma kuma idan ya rabu din ko shakka babu zai je ya bata ne kuma zai fada cikin azabar Allah a wata ubangiji ta lati wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم kada ku zama kamar yahudu da nasara waɗanda suka yi sabani bayan hujjoji sun zo musu waɗannan akwai azaba mai girma da suke su kaga sai rabuwan kai wannan ba addini ne na musulunci ba ba ɗabi'a ce ta musulmi ba yahudu su ne masu rarrabuwan kai amma mu addinin mu ya koya mana mu haɗa kanmu kada mu rarraba domin rarraba kai aiki ne na yahudu da nasara idan muka ce za mu raba kanmu to ma'anansa za mu yi kwaikwayon yahudu da nasara ba mu riƙe addinin musulunci mu kamar yadda ya koya mana ba a wata yan ubangiji ta lana cewa inna ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun waɗanda suka rarraba addinin su sune yahudawa suka zama kashi kashi to waɗannan ba ka tare da su a cikin komai ya Allah kai ba ka tare da su kuma al'amarinsu zai koma zuwa ga Allah ta'ala ya ba su labarin abin da suka aikata kaga duk mai neman rabuwan kai wannan yana koyi da yahudu ne ba yana koyi ne da musulmi ba domin musulman farko gaba su a dunkule suke kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana rarraban kai ya hana a rarrabu sana wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna alal kitabi taraku fi dinihim ala sintaini wa sab'ina firqa wa satakhtalifu ummati ala salatin wa sab'ina firqa kulluha fi nari illa wahida qila wa man hiya ya rasulullah qala jama'a bazalla ta sunwa yace alal kitabi sun kasu kashi 72 a wata ruwa yahudu 70 da abun nan nasara yace al'umma ta za su kashi kashi saba'in da uku dukkanin su suna wuta sai guda ɗaya ne jama'a kwaɗe ne wanda ba sa wuta sai sabai suka ce waye ne ya rasulullah maza lafiya iya jama'a su ne jama'a musulmi wanda ba su rarrabu wato suka bar abin da manzo Allah ta ya bar musulmi a kansa ba su ne jama'a a wata riwayan ma ana alaihi yawma wa ashabi abin da nake a kansa da sahabbaina ma'ana sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma akan abin da sahabbai suke a kai wanda kuma su ne ahlus sunna wal jama'a har wasu daga cikin magabata aka tambaye shi aka ce su waye ahlus sunna wal jama'a yace su ne wanda ba su da wata wani suna sai musulmi ahlus sunna domin kowa daga cikin firak wanda suka gabata kamar da zamu yi misalai da wasu ko malai mana misalai da wasu irin su jahamiya da mu'tazila da da da qadariya da sauransu dukkaninsu suna da awan su ma sunna ne amma kuma suna da wani sunan banda wannan banda kasancewan su ahlus sunna suna da wani suna daban dole sai ka lanka musu jahamiya ko qadariya ko murji'a ko wani abu to amma ahlus sunna wa jama'a ba su da wani suna sai wannan sunan to da su ake gane su kuma su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da su kira. duk sauran kashi saba'in da nan gaba su wuta za su tafi sai kashi ɗaya ne shine wanda zai tafi aljanna kuma manzo Allah sune su waɗanda suke akan abun da jama'an musulmi na farko suke akan sa ma'ana su ne wanda suke kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abun da sahabbai suke a kai in ka kauce wa sunnar manzon Allah ka kauce wa sahabbai to kana cikin wa'ancan firat din guda 72 kuma tabbas wutar jahannama za ka tafi dole sai ka dawo akan sunnar manzon Allah kuma ka dawo akan abun da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke a kansa wannan hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud kuma hadisi ne ingantacce to da haka musulunci ba a daukan da ra'ayi sai daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan fahimtar kuma ba za ka ɗauke ta da ka ba sai yadda sahabbai suka fahimta da tabi'ai da tabi'u tabi'ina su ne magabata na gari wanda fahimtar su ita ce daidai in taka ta saba da tasu to tabbas ta kan kuskure ne ba daidai bane Ke sa duk abin da muke kafa dalili da shi na alqur'ani ko hadisi dole mu samu ma'anarsa daga wajen magabata dole ya zama yadda muka fahimtar nan bai saba wa fahimtar magabata ba in ya saba ma fahimtar magabata ba haka suka fahimta ba suka ba haka suka aikata suka aiwatar da shi ba to tabbas wannan kuskure ne kuma bata ne sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Ahmad ingantacce yake inna shaytana zibul insani ka zibil ghanam ya'khudhu ash-sharidata wal qafiya fa iyyakum wash-shi'aba wa alaykum bil jama'ati wal 'ammati wal masjid yace shaytan shi kamar kuran mutum wato kura ne na mutum ko kuma kirkeci yace kamar kuran wato tumaki ko kuma awaki yanzu idan dabba tana jeji tana cikin garke wato za ta tsira daga kura yana tsoron ya je fasa wannan garke yana shakka ko kirkeci ko kura ya je fasa garke ya ce zai ɗauko dabba yana shakka amma da zaran dabba ta ware ita kaɗai daga garkin tana baya baya to taram kura sai ta je ta kashe wannan dabban shikenan sai ta kama ta to shi sa maza ta suna ce shedan yadda yake lalata musulmi ko yake lalata mutum kamar ma kura ne yadda take halakar da dabba wanda ta ware daga cikin garbi ta bari aka tsere mata ko tana tafiya gefe gefe kawai shikenan kura idan ta zo sai ta fauce ta ta bar cikin garke amma tana cikin garke tana da nutsuwa to haka nan mutumin da ya bar jama'ar musulmi da abin da musulmi suke a kansa ya kauce yake yin wani abu daban sabanin akan abin da jama'ar musulmi suke a kansa to babu shakka wannan yanzu yanzu shaitan zai zo ya fauce shi ya sa masa shakka a cikin zuciyarsa ya bata masa tauhidinsa ya bata masa aqidarsa ke sa mazara ta ya ce ka shedin ku da bin lungu lungu ga hanya kekiya sai kuma ka dinga kwana kana bin kwane kwane ga sunnar mazara ta suna ga alkur'ani sai kuma ka ce za ka ɗauki addinin ka a gefe gefe sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shaidi abunnan ku jizinci jama'ar musulmi wato musulmi waɗanda suka ainihin suke akan abun da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suke akan sa kuma ku jizinci masallatai ku dinga tattauna addinin ku kuna ainihin fahimtar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addini amma idan ka ware kai kace kace zaka bi wani ra'ayi ko bi ra'ayin wani wanda ya ware daga jama'a musulmi to ko shakka babu bata za kai wannan dalilai akan maganan alizimci jama'a musulmi da kuma a haɗa kai musulmi kada a rarraba suna jewa a cikin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ya hana mu farraka da rarraban kai ba a yadda mu rabu mu farraka ba mu dinga rarraban kai ba musulunci yana son mu haɗa kai abin da zai haɗa kanmu kuma shine alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda duk mun yi imani da Qur'ani mun yi imani da hadisai to su ne kawai za su haɗa mu amma in muka tafi wani abu daban ba alqur'ani ba hadisi ba babu yadda za a yi kanmu ya haɗu da shi ya haɗu da su ya haɗu a kansa domin kai ka yi imani da malamin ka ni kuma kila ban yi imani da shi ba babu yadda za a yi haɗa kanmu kai ka yi imani da jama'ar ka ni ban yi imani da ita ba ban yadda da ita ba to babu yadda za a yi mu haɗa kai amma in mun dawo akan alqur'ani da hadisi duk musulmi yayi imani da alqur'ani yayi imani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan muka dawo fa alqur'ani da hadisi kan mu sai haɗu wani malami yana cewa ko kuma wani mawaki yace bahastu anil adyani fil ardi kulliha وجدت بلاد الله غربا ومشرقا ولم أرى كالإسلام أدعى لألفة ولا مثل أهله أشد تفرقا yace na yi bincike akan addini na duniya gaba ɗaya na yi tafiya a gabacin duniya na kure yammacin duniya na kure ina ta bincike akan addinai yadda yake ban ga addinin da yake kira a haɗa kai kamar addinin musulunci ba Yadda amma kuma ban ga jama'a masu tsananin rarraban kai kamar al'ummar musulmi ba wannan yayi gabar wannan yayi yamma wannan yayi dama wannan yayi hagu ga addinin su yana kiran su zuwa ga haɗin kai amma kuma kullun ƙara rarraba ke wannan yayi kan wannan yayi saboda haka rarraban kai addinin musulunci bai yadda da shi ba musulunci ya zo da haɗin kai ne da bin gaskiya Imam sahabi yace wa dinu lahi fil ardi was sama'i wahidun wa huwa dinu al-islam qala Allah ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa qala ta'ala wa raditu lakum al-islam dina mala yace wa dinu lahi fil ardi was sama'i wahidun addinin Allah a bayan kasa. ko kuma fil ardi a kasa was sama'i da kuma sama wahidun kwaya ɗaya Kuwa dinul islam shine addinin musulunci ma'ana sama da ƙasa Allah bai da wani addini sai addinin musulunci shine addin da ya da abota masa da shi abinda ake cewa addinin musulunci shine ma shara'ahu Allah ta'ala li ibadihi ala alsinati rusul abinda Allah ta'ala ya shar'anta wa bayinsa shi a bisa haratan manzoni wannan shine ake cewa addinin musulunci wato ba za ka bauta wa Allah da wani ba sai abinda manzo ya zo da shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiranta shi idan wani annabi ne baya can ka ka rayu a al'umma na wani annabi daban kar ka bauta Allah sai da abinda wannan annabi ya zo da shi wannan shine addinin musulunci a yanzu kuma ba abinda zai zama ibada ko aqida sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine addinin musulunci to wannan addinin musuluncin kwaya ɗaya ne a sama da ƙasa Allah ta'ala bai addinin sa guda biyu ba domin dukkanin annabawa gaba su sun haɗu akan tauhidi ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma sun yaki shirka ba su yadda da shirka ba addinin musulunci shine kawai addini a kare ta Allah ta'ala a wajen ibada wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa tanibu tawud mun aika Allah mun aika ubangiji ta yake mun aika manzonni a cikin kowace al'umma mun aika manzonni kuma abin da muka ce musu shine a bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai kada a yi masa shirka a nisanci duk wani abun bauta wanda ba Allah ba subhanahu wataala shine tagut wannan shine abun da Allah subhanahu wataala ya aiko manzonni da shi shine kalmar tauhidi amma abun da ya shafi shari'a ko wasu abubuwa na ibada wannan za su iya sabawa wannan annabi ya zo da kalan sallah kaza wani annabin kuma sai ya zama sallansa kalanta daban ne ba irin ta wannan annabi ba wannan shine Allah ta'ala ke cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa kuma daga cikin annabawa an sa masa shari'ansa daban wanda zai bi shine na ayyuka na gabbai amma abin da ya shafi aqida babu sabani a tsakanin dan haka manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa yace inna ma'asharal anbiya'i ikhwatul li'allati dinuna wahid wa shara'una shatta mu annabawa gaba ɗaya mu ɗan uwa ne li abbai baban mu ɗaya ne domin addinin mu kwaya ɗaya ne shi ya tauhidi amma shari'o'in mu kuma sun bambanta yanda azumin wayannan suke azumin wannan ba ake ba sallan wayannan ga kana sallan wayannan irin aikin hajjin wayannan wayannan kuma ga irin aikin hajjin su amma wajen tauhidi da yaki da shirka ba a yi sabani ba kwata kwata to shi yasa ana imamu tsari ke cewa wa dinul lahi fil ardi was sama'i wahid addinin Allah a cikin ƙasa da sama kwaya ɗaya ne wa huwa dinul islami shine addinin musulunci kuma qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce inna dina inda al-islam addini a wajen Allah shine addinin musulunci babu wani addini a wurin Allah in ba addinin musulunci ba a wata wa man yabtahi ghayra al islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi ya bauta Allah da wani addini ba addinin musulunci ba ubangiji subhanahu ta'ala ba zai karbi wannan addinin ba kuma a yana cikin tababbu saboda haka addinin musulunci kawai shine addini duk abin da kake bautawa in baka bauta Allah akan addinin musulunci ba kai aikin maza. shi yasa yahudu da nasara idan ba su zo sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yan wuta ne za su dawo a cikin wuta har abadan abada saboda inna dina indallahi al-islam addini wajen Allah kawai shine musulmi sannan yace wa qala ta'ala wa rabitu lakum al-islam dina Allah ta'ala yace na yardar muku da musulunci shine addini wannan ayan ta sauka a ranar arfa a lokacin da manzala ta sama ya aikin haji wanda kuma ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka wanda take shar'anta wani abu ta haramta ko ta wajabta duk ayan da ta sauka daga baya tana wa'azi ne wata ku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma a cikin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala amma daga wannan ayan ba a sake saukar da abu kaza wajibi ne ko abu kaza mustahabi ko kuma abu kaza halal ko haramun ba ma'ana Allah ta'ala bai shar'anta wani abu na addini ba bayan saukar wannan ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. yau ne na yardar muku da ainihin na cika muku addinin ku inji Allah subhanahu wataala na cika muku ni'imata na yardar muku musulunci shine addinin ku saboda haka Allah ta'ala ya kammala addininsa tun a lokacin da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji kuma arfa aka saukar da wannan ayan yasa babu wani abu sabo da yanzu mutum zai zo da shi wanda babu shi a wancan zamani shi yasa imamu mali yace duk wanda ya kirkiro wata bid'a sai yake ganin wai abu mai kyau ne za a iya bautawa Allah da wannan bid'a domin abu ne mai kyau yace to yayi da awan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙi Allah wajen isar da manzonci don Allah ta'ala yace yau na cika muku addinin ku duk abin da bai zama addini ba a wannan ranar to a yanzu babu yadda za a yi ya zama addini don in ka kawo wani abu kace zaka cika addinin kaman kana inkarin wannan aya ne kana cewa addini bai cika ba manzala salatu na addini yace addini ya cika amma bai cika ba to addini ya riga ya cika da ijma'in musulmi sannan ma ne yace wa huwa bainal ghuluwi wat tafsiri wa bainat tashbihi wat ta'dil wa bainal jabri wal qadri wa bainal amri wal jihad shi wannan addinin musulunci wa huwa bainal ghuluwi yana tsakanin wuce gona da iri wata fasiri da kuma takaitawa ma'ana shi a addinin musulunci babu wuce gona da iri kuma babu sakaci ma'ana bainal ifradi wa tafsir wato za ka tsaya a tsakiya ne kar ka je ka wuce addinin kuma kar ka yi sakaci a addini ka rike shi yadda Allah ta'ala ya tsara shi wuce gona da iri a addini shine abun da Allah ta'ala bai wajabta ji ba ka wajabta musulmi abun da bai ce haramun ba sai ka ce haramun ka ka wuce gona da iri a addini kenan domin ka haramta wa mutane abin da Allah ta'ala ya halatta musu sannan abin da Allah ta'ala bai wajabta musu ba ka wajabta musu abin da ake cewa taqasiri kuma abin da Allah ya wajabta sai ka bari sai ka ki yinsa kaga kai sakaki a addinin ka kenan abin da Allah ta'ala ya haramta sai ka je ka aikata to ka zama mai sakaki a addinin ka to addini yana tsakanin haka ne kar ka wuce gona da iri kar ka yi sakaci ka tsaya a tsakiya abin da Allah ya wajabta ka aikata shi abin da bai wajabta ba kar ka wajabta shi abinda Allah ya haramta ka nisanta abinda bai haramta ba karka haramta kuma karka je ka aikata abin da yake haramun wannan shine addinin musulunci idan ka wuce gona da iri to ka halaka kamar yadda mazala ta suna yake halakal mutanaddi'una wato masu zafin kai masu wuce gona da iri a addini sun halaka su ne wanda abu kaɗan sai su ce kai kafuri abu kaɗan sai su ce mutum ya kafurta in yayi ko mutum ya zama fasiki ko kuma abu kaza wajibi ne abinda Allah bai wajabta ba ko mutum ya haramta wa kansa abun da Allah ta'ala bai haramta masa ba ko mutum ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin Allah sai ka ce ka bashi matsayin Allah wannan shi ma wuce gona da iri ne a addini kamar ka ce ya san gaibu ko kuma za a iya roƙon sai biya bukata ko kuma ka ɗauki wata ibada da yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko ka wani daga cikin sahabbai ko daga cikin ahlul baiti ka bashi matsayin Allah ko matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ka ɗauki wani daga cikin shegune ko waliye ko malamai ka ba shi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ma sama da matsayin manzon Allah alaihi salatu sallam idan mutum yayi haka ya wuce gona da iri a addinin sa kuma ya kwaikwayi yahudu ko kuma ya kwaikwayi nasara ne domin nasara saboda jahilcin su sai suka wuce gona da iri suka ce annabi Isa dan Allah ne wasu suka ce annabi Isa Allah ne suka riki malaman su abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya alal kitabi la taqulu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq innama al-masih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun minhu ya ku alal kitabi sune nasara kada ku wuce gona da iri a cikin addinin kar ku zurfafa ku wuce gona da iri kada ku ɗauki ku kirkiri magana ku danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala kar ku faɗi wata magana ta wanda take ta gaskiya kar ku ce annabi isa dan Allah ne ko annabi isa Allah ne wannan wuce gona da iri ne a addini shi yasa Allah ta'ala ya ce almasihu isa ibn maryam manzon Allah ne kuma Allah ta'ala ya halice shi ne da kalman sa kun kuma ya halice shi da rayuka daga cikin rayukan da ya halitta saboda haka annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne iya abun da ya kamata ku faɗa kenan amma kada ku ce dan Allah ne kuma kada ku ce Allah ne in kun yi haka kun yi gudubi kun wuce gona da iri a addini to shi yasa babu wani wanda zaka kira a cikin al'umma manzala ta sulama ka ce masa dan Allah ne ko ka bashi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nasara suka sake guduri a cikin malamin su bayan annabi Isa alaihi salatu wasallam suka guduri a cikin malamin su da waliyan su kamar yadda umangi ta lake cewa ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah sun riƙi malamin su da masu ibadansu su ne su sun rike su a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu wa ma'ana suka dinga bauta musu su ne ba su halatta musu haramun sai su yadda masu haranta musu halal su yadda kaga sun wuce gona da iri a wajen malamin su da shugunen su da waliyan su to duk mutumin da ya haka ya fata kuma wannan an same shi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ba su fahimci addinin ba kyakkyawar fahimta sai suke bawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin Allah kamar yadda nasara suka bawa ainihin annabi Isa alaihi salatu wassalam sifofin Allah ke sa ne yake cewa wala tazuk ila millatin nasara aw ma ila da'awa hududin sara ka karkata zuwa ga addinin nasara ka bawa manzon Allah haƙƙin Allah kamar yadda nasara suka bawa annabi Isa haƙƙin Allah kuma ka yi da'awan hududi addinin nasara ne suka kawo wannan shine sai mutum ya ce wai Allah zai yana sauka a jikinsa akwai lokacin da yake yakan iya zama Allah ko kuma mutum ya ce kowa ma ya zama Allah wannan an samu daga cikin musulmi akwai masu yin haka su ne al-istihadiyya wanda kuma an same su ne daga cikin sufaye to wannan haramun ne kuma shirka ne wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma kwaikwayon nasara ne saboda jahilcin su da batan su suka yi wannan aqidan to a cikin musulmi ma an samu jahilai wanda ba su fahimci addinin Allah ba suna fiffanta ubangiji ta'ala da halittansa suna cewa mutum zai iya zama Allah saboda ba su san darajan Allah ba subhanahu wa ta'ala suna kai shehunen su matsayi na Allah ko kuma matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su kasa bambancewa ma da manzon Allah da shehin su ba su san wane ne yafi daraja a ciki ba saboda guduwi a cikin addinin Allah har in an ce da wane shehin ka ko waliyin ka da manzon Allah wa fi daraja sai ka ce baka sani ba saboda jahiltan addini inda za a ɗan shiga lungu kila da zaka ce ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja wannan saboda a sarari ne kowa da kowa yana jinka ba za ka iya faɗan haka ba to kaga wannan bata ne a cikin addinin Allah kuma guduwi ne wuce gona da iri ne a cikin addinin Allah Allah ta'ala bai yadda da wannan ba kuma kwaikwayon nasara ne malami ka rike shi a matsayin malami kawai idan ya gaya maka abun da yake daidai na gaskiya kai aiki da shi idan ya gaya maka na kuskure ka bar masa kuskurensa don babu ma'asumi sai annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'asumi amma tun daga kan sahabbai har duniya ta tashi babu malamin da baya kuskure idan ya faɗi abu na daidai ka bi shi daidai in ya faɗi abu na kuskure kuma sai ka bar masa kuskurensa wannan shine baka yi guduwi ka wuce gona da iri a cikin addinin ka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusuruni kama ataratin nasara almasih ibn maryam fa inna ma ana abdun abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce gona da iri wajen yabo na kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon annabi isa alaihi salatu wassalam ku ce ni yace ina sanar da ku ni bawan Allah ne idan za ku yabe ni ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah mazala ta suma ya faɗi wannan saboda kada al'ummarsa su shiga cikin halaka kamar yadda nasara suka halaka suka wuce gona da iri wajen yabon annabi isa har suka ce masa Allah ne suka ce masa dan Allah saboda haka manzala ta sallama wa'annan kofofi na shirkan tuntuni ya tattoshe su bai yadda al'ummarsa su dinga yin irin abun da nasara suke ba sai dai wanda ya jahilci addinin wanda shi ba yana ɗauko addininsa daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane shine yake wuce gona da iri hadisi ya tabbata a musnad na Imam Ahmad Anas bin Malik yace wataran wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu sai ce masa ya Muhammad ya sayyidana wa ibn sayyidina wa khairana wa ibn khairina yace masa ya Muhammad ya kai Muhammad ya shugaban mu dan shugaban mu ya mai darajar mu dan mai darajar mu ya dinga faɗa irin wayannan kalmomin wa yana zuga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda wani ne daga cikin wanda ba su fahimci addini ba ko masu son girma sai su ƙara sai su ƙara girman kai amma da ya faɗi wannan magana mazala ta sama ɓatar yi yana cewa ya shugabanmu ya ɗan shugabanmu ya mai daraja mu ɗan mai daraja shikenan mazala sallallahu alaihi wasallam sai yace sai kuci yace ayyuhan nas alaikum bi qawlikum la yastahwiyannakum shaytan ana muhammad ibn abdullah Abdullahi wa rasuluhu wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati ansana lillahu azza wa jalla yace ya ku mutane ku kiyaye bakin ku rike maganganunku yace kada shedan ya zo ya rinjaye ku fa yace ni Muhammadu ne dan Abdullahi ni bawan Allah ne manzon Allah ba na son ku kai ni matsayi sama da matsayin da Allah ta'ala ya bani hadisi ne ingantacce kaga su kan sabai suna da mai musu tarbiya da zaran sun tashi za su wuce gona da iri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai taka musu girki saboda haka sun zo suna zuga manzala ta sallama suna neman su wuce gona da iri gashi abin da suka faɗan haka ne manzala ta sallama shi fi kowa daraja shi ne shugaban al'umma amma abin tun da ya zama zuga zuga ne to idan aka kare su kuma za su ne za su wuce gona da iri kila za su ce shi Allah ne ma ko su ce shi dan Allah ne manzala ta ce a'a ku iya wa baki wallahi kada shedan ya rinjaye ku ni Muhammadu ne dan Abdullahi ni bawan Allah ne manzon Allah yace ba na son ku ɗaukaka ni ku kai ni matsayi fiye da matsayin da Allah ta'ala ya bani ku tsai da ni iya matsayin da Allah ta'ala ya tsai da ni kaga ga Manzala ta suna ne wannan kashe ni amma da yawa daga cikin wanda ba su fahimci addini ba suna wuce gona da iri a wajen haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ɗauki siffofin Allah ta'ala suna dangantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ta'ala shi yake banta da shi shi kuma sai su ɗauke su suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya siffantu da wannan siffa to wannan dukkaninsa rashin rike karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma jahilci idan baka yi ilimi ba babu yadda za ka fahimci cikakken tauhidi ko kuma addinin nan gangariyansa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi ba to yana daga cikin kuma guluwi a cikin addinin Allah mutum ya haramta wa kansa abubuwa na jin daɗi wanda Allah ta'ala ya halatta masa wani sai ya dubi abu mai daɗi sai ce a'a shi ba zai ci wannan abun ba saboda me saboda yana ganin daɗin yayi yawa wata aka samu imam Ahmad aka ba shi labari aka ce ga can wani mutum ya ce wai ba zai ci abu kaza ba aka ambaci wani abu daga cikin abubuwan marmari ko lemo ko ayaba ko abarba misali ya ce abarba ai daɗin ta yayi yawa wannan ai shagala ne sai to ga can wani ya ce shi ba zai ci abu kaza ba saboda daɗin sa yayi yawa yana ga zai iya godewa Allah hakikanin godiyan da yake da yake masa ba in yace wannan abu mai daɗi sai imam Ahmad yace to wannan mutumin ba wakati ne amma ku je ku tambaye shi ruwan sanyi da yake ta kan zai iya godewa Allah yadda ya cancanta a gode masa ne akan ruwan sanyi da zai iya ba numfashin da kake taka a duniya ka yi ka godewa Allah hakikanin godiyansa akan numfashi in Allah ta ya dauke iskansa ko minti ce za ka yi a duniya ne saboda haka Allah ta'ala shi ya halatta maka jin daɗi sai ka ji daɗi da abin da Allah ya halatta maka amma da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko ka gode wa Allah ta'ala akan wannan ni'iman na biyu kuma kada jin daɗin ya shagaltar da kai ka bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku haramta wa kanku abubuwa na jin daɗi wanda Allah ta'ala ya halatta muku abu na jin daɗi da Allah ta'ala ya ce halal ne to kada ku haramta wa kanku ku ce haramun ne manzo Allah ubangiji subhanahu wataala ya kashe ni sannan kuma kada ku wuce gona da iri kai kar ku ƙetare iyaka ƙetare iyakan shine abu na haramun kuma ka je ka ka abu nan ka ka ci shi ko kai amfani da shi Allah ta'ala baya son ƙetare iyaka su ne masu aikata haram ka kenan addinin a tsake yake ko abinda Allah ta'ala ya halatta maka na jin daɗi dole ka halatta shi in ka samu ka yi amfani da shi shikenan in baka samu ba ma dai baka ka haramta shi ba abinda Allah ta'ala ya haramta kuma wajibin ka ne ka kaurace masa wannan shine bainal ghuluwi wata fakiri kenan kana tsaka tsaki baka wuce gona da iri ba sannan kuma baka yi sakaci a cikin addinin ka ba a ah, wasu daga cikin sahabbai sun je sun binciki matan mazan Allah sallallahu alaihi don su san irin ayyuka da mazan Allah sallallahu alaihi yake a sirrance shikenan da suka je sai aka gaya musu mazala yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza shikenan da suka dawo sai suka dinga haramtawa kansu wasu abubuwa na jin daɗi wani ya ce la akulu lahama ba zan sake cin nama ba har abada ya haramtawa kansa nama wani kuma sai ya ce la tazawwajun nisaa ba zan auri mata ba daga yanzu na daina saduwa da mace ba ni ba aure har abada sai dai ibada kawai wani kuma sai yace ni ba zan sake yin bacci akan shimfiɗa ba sai dai akan gayar ƙasa yana ga bacci akan shimfiɗa ko yin aure ko cin nama ma shagala ne manzala ta suna mama yana irin wannan ibadan shi da aka gafarta masa zunubansa saboda haka ni ba zan yi wannan ba ni zan bar irin wayan abubuwan don ne aiki fiye da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka ne manufarsu shikenan sai labari ya je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam sai ya fito yayi muqaddima yace ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza lakinni asum wa uftir wa anamu wa akulu al-lahm wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni yace me yake damun mutane ne ina ji suna cewa kaza da kaza wanne ce ya haramta wa kansa kaza wanne ce ya haramta wa kansa kaza ko wanne yace ma shi azumi zai ta yi har abada zai sake cin abinci da rana ba wani yace qiyamul layli har ya mutu ba zai sake yin bacci da daddare ba mazala ta sallama yace ni ina yin abu ina azumi kuma ina shan ruwa wani lokacin bana azumi sannan ina yin qiyamul layli kuma ina bacci sannan ina cin nama kuma ina auren mata ina saduwa da iyalaina kuma famar ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyaman sunna ta baya tare da ni kaga sai addinin kana son kai shi daidai yadda Allah yake son sa kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kawai ba wai a ka sananta wa kanka ka haramta wa kanka wannan abu na jin daɗi ko ka matsa wa kanka ba a'a yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasa sai kai addinin ka irin wannan idan kai haka shine zai zamana kai addinin ka daidai ba kai guduri ba ba kai takafiri ba to saboda haka addinin Allah haka yake tafiya khairul umuri awsatuha mafi alkhairi al'amura shine na tsakiya a ko ina idan ka lura addinin musulunci a tsakiya yake babu wuce gona da iri kaga misali in ka zo babin aure mu ya halatta ka aure mace sama da daya to zo a addinin su babu aure sama da daya kwaya ɗaya ita zaka aura sai ka shiga cikin me cikin kunci mu kuma zaka yi auren har kudu sannan mu a addinin mu akwai saki wasu kuma a addinin su babu me babu saki kaga da suka ce mace ɗaya kawai wannan sun yi takasiri ne aiko sun takaita ne mu ba ka ta aure har kudu mu tsakiya muke da suka ce kuma babu saki wannan sun yi gudubi ne sun wuce gona da iri mu kuma a'a idan zaman lafiya ya gagara sai ka sallame ta sai ka je ka auro wanda za ku zauna lafiya ita ma ta je ta aure wanda za ku zauna lafiya rayuwarsu ta yi daɗi to da haka mu akwai takiya addini mu to haka duk idan kai ta bi haka to a aqida kuma ahlus sunna wal jama'a suna tsakiya ne a ko ina ka duba aqidar su babu wuce gona da iri sannan babu sakaki shi yasa nan imamu sahawi da yake wa huwa bainal ghuluwi wat tafsil shi addinin musulunci yana tsakanin wuce gona da iri da takaitawa wato da takaki sai kuma yake wa bainar tashbihi wa ta'dil yana tsakanin kaman da Allah ta'ala da halittansa da kuma korewa Allah sifofinsa a tsakiya yake gaskiya kaga wasu sun yi takaki sai suka ce Allah ta'ala yana da siffofi siffofin kuma irin na mutane ne Allah yana ji kamar jin mutane yana da ilimi kamar ilimin mutane ilimin mutane yana da hannu irin hannun mutane duk siffofin Allah suka ce irin na mutum ne wannan suna ake cewa mushabbiha wayannan kam sun sun yi takaki a addinin su har ma ba su san darajar Allah subhanahu wataala ba domin sun kwatanta shi da halittarsa bayan Allah ta'ala ya ne laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah Allah ta'ala siffofin sa na mutane bane kamar yadda zatin sa ba irin na mutane bane amma mushabbiha sai suka ce a ah, siffofin sa irin na mutane ne ai su ba abun da za su iya fahimta sai dai siffan mutum to wayannan sun fada sai kuma ta'ili addinin musulunci ba ta'ili bane to sai aka samu mu'addila shine ta'ili shine korewa Allah sa gaba daya su kuma suka ce a in mun ce Allah yana ji yana da ilimi yana da iko yana da hannu to ai mun siffanta shi da sa kenan saboda haka bai da wayannan abubuwan gaba daya sai suka korewa Allah sa baya ji baya gani bai da ilimi bai da iko bai da hikima su suka yi ta korewa Allah ta'ala sifofinsa saboda ba su san Allah subhanahu wa ta'ala ba kaga wannan sun ake cewa mu'addila kisa wani ma da yake cewa al-mushabbiha ya'buduna sanama wal mu'addila ya'buduna al-adama su mushabbiha masu kamanta Allah da sa suna bauta gunki ne domin sun maida halittan Allah da Allah duk ne kaga ba Allah suke bauta ba kenan su kuma mu'addila wanda suka korewa Allah sa suna bauta babu ne don babu wani abu sanin ne wanda bai da siffa Bara za a taba samun wannan so da ka Allah me ne kuma yana da siffofi amma ahlus sunna jama'a sai suka fiya a tsakiya suka fiya a Allah yana da sifofi saboda shi ya tabbatar wa kansa wa huwa samiul basir shi yake mai ji ne mai gani kuma kowace siffa ahlus sunna ba za su tabbatar wa Allah ita ba sai in Allah ya tabbatar wa kansa a Qur'ani ko a hadisi suka ce duk siffan da Allah ya tabbatar wa kansa ta sani kaga sabanin mu'addila sun korewa Allah subhanahu wataala siffofinsa sai suka ce amma kuma siffan ba ta yi kama da ta halittar Allah ba wannan kuma sabanin mushabbiha su sun kamanta Allah da halittarsa su kuma ala suka ce a'a siffar ba irin ta dan adam bane saboda Allah ta ce laisa mislihi shay'un babu wani abu da yake misalin Allah babu wani abu irin Allah saboda haka siffofin sama ba irin na halittarsa bane kaga mun tsaya a tsakiya mun tabbatar wa Allah siffofinsa sannan kuma mun kore masa yayi kama da na halittarsa sannan wa bainal jabri wal qadar haka nan siffos abun nan addinin Allah yana tsakanin aljabru da kuma alqadar wato aljabru aqida ne ta jabariya wai cewa mutum bai da wani iko nasa Allah ta'ala shine kawai yake da iko a kansa yake da zabi amma shi mutum bai da zabi bai da iko al insanu majburun bi fi'li wai duk abin da kaje ka aikata Allah ne ya tilasta maka idan ka sha giya Allah ne ya tilasta maka saboda haka baka da laifi kenan in ka je kai zina ba wai kai ne ka je kai zinan ba Allah ne ya tilasta maka kai in kai sallah ba kokarin ka bane in kai aikin haji ko azumi duk ba kokarin ka bane kaga wannan sun wuce gona da iri kenan akwai kuma alqadariya wanda duk wanda suka yi sakkaci a addini wannan sun wuce gona da iri ne wajen tabbatar da me kaddaran Allah akwai alqadariya kuma wanda sun wuce su kuma sun yi sakaci. sai suka ce mutum in kuma gaba ɗayansa shine yake da me shine yake da ikon kansa suka korewa Allah ta'ala ikonsa idan ka je ka sha giya kai ne kai abun ka in kai sallah kokarin kanka ne ba Allah ta'ala ne ya kaddara maka ba sai suka korewa Allah kaddara suka ce mutum ma Allah ta'ala baya sanin mutum zai aikata wani aiki sai idan ya aikata wannan aiki Allah ta'ala bai rai san mutum zai yi zina ko zai sata ba ko zai yi sallah ko zai azumi ba sai ya yi sai Allah ta'ala ya sani to kaga wannan wuce gona da iri ne a wajen me ko kuma takaki ne a wajen imani da kaddara shi yasa wasu mutane suka zo suka samu Abdullahi bin Umar suka ce ga wasu mutane a Iraki fa sun bayyana suna cewa innal amra unukun? wai al'amarin sabo ne Allah ta'ala baya sanin abu sai yin abun ya faru Abdullahi bin Umar yace idza laqita haula'i fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni idan ka ji da wayannan mutanen ka ce musu ba ruwana da su kuma su ma ba ruwa da ni kuma na rantse da wanda Abdullahi bin Umar yake rantsuwa da shi Allah ta'ala ba zai karbi farillan su ba ballantana na filan su har sai sun imani da kaddara sannan ne koro hadisin da yake bayani akan imani da kaddara to saboda haka wajibi ne a yi imani da kaddara sannan kuma a sani shi ma mutum yana da nasa zaɓin akwai kuduran da Allah ta'ala ya halitta masa Saboda haka in ka je kai sabon Allah kai ka zaɓi ka je kai din amma ba ka yi ba sai da kaddaran Allah Allah ta'ala ya san za ka yi da ka nemi ya baka daman kai sai baka dama kai don baka yi saka fi karfin Allah ba shi yasa mutum yana da iko Allah ta'ala yana da iko amma ikon mutum yana karkashin ikon Allah ganin daman mutum yana karkashin ganin daman Allah dalili akan wannan shine ubangiji ta'ala ce liman sha minkum an wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wanda ya ga dama ya zo ya bi addini nan akan daidai ya lizince shi kaga sai Allah ta'ala ya nuna mutum yana da ganin dama ya abu amma yake ba za ka ga dama ba sai Allah ya ga dama a sai ganin daman ka yana karkashin ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala so da haka mu aqida mu muna tsakanin jabariya da da kadariya wato bara mu ce mutum duk abun da yayi wai shi bai da laifi ba bai da zabi ba a'a yana da zabi ya je wajen aikin alkhairi ko ya ki zuwa ko ya je wajen aikin shari ko ya ki zuwa sannan kuma ba za mu ce mutum komi shi ne yake da ikon kansa ba Allah ta'ala ba da iko a kansa sai yayi abun Allah ya sani wannan wuce gona wannan inkarin kaddaran Allah ne subhanahu wataala da imani da kaddara ba za mu faɗi haka ba Allah ta'ala yana da kaddara ma'ana ya san komi zai faru kuma sai ya ga dama abun ya faru amma mutum ma yana da zaɓi ya je ya abu ko ya bari amma ganin daman sa din da zaɓin sa yana karkashin zaɓin Allah da ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace wa bainal amni wal iyas addini yana tsakanin wato amincewa azaban Allah da kuma ɗebe kauna daga rahamar Allah subhanahu wataala wanda kamar yadda muka yi karatun sa a baya wato shi mutum yana bainal khawfi war raja'i kana tsakanin tsoron azabar Allah da kaunar rahamar Allah subhanahu wataala idan ka rinjayar da amnu wato za ka yi ta sabon Allah kai kana ganin Allah ta'ala ba zai azabtar da kai ba idan ka rinjayar da iyasu ɗebe kauna daga rahamar Allah nan ma za ka je kai ta sabon Allah kana ganin ko kai da'ar ma Allah ta'ala ba zai maka rahama ba to addinin ka ba zai daidaita ba sai kana tsakanin tsoron azabar Allah da kaunar rahamar Allah subhanahu wataala kana bautan Allah saboda Allah ya maka rahama kana barin sabon Allah saboda kada Allah ta'ala ya azabtar da kai idan ka tafi a haka shine addinin ka zai daidaita amma duk wanda ya rinjayar da ɗaya bangaren to ya sani ya halaka yanzu wasu daga cikin musulmi sun jari da bangaren abu su suna ganin kawai sun haye akwai wasu bayin Allah ko wasu mutane da za su cece su ko ka yi sabon Allah sabon Allah ba zai cutar da kai ba tunda ka rike wani shehi ko wani wali saboda haka aljanna wannan ba wani abu bane su suna ga kamar sun shige ta ma idan kana son wane kawai aljanna tare zaka tafi su suna ga Allah ta'ala ba zai azabtar da su ba shi za su ke abubuwa na shirka da abubuwa na sabon Allah su ba su damu ba suna ganin ba aljanna ne a gaban su ba to kaga wannan sun yi amnu ne to wannan sun halaka sun shiga uku duk wanda ya ami fa aminu makar za ku amince wa abun nan wato azabar Allah duk wanda ya amince wa azabar Allah to ya sani mutum ne fajiri wato ba mutum ne kirki bane saboda haka dole ka ji kana tsoron azabar Allah idan kana son addinin kai daidaita shi yasa za ka yi mamaki yadda mutane suke abubuwa na shirka wasu mutane da na sabon Allah da na bidiyoyi kai kana ganin kai kana tsoro kana tsorace musu to su ai ba sa tsoron azaban Allah saboda an ba su garanti an ba su certificate na aljanna suna tafiya kawai za su tafi tare ne shi yasa duk abin da suke yin suna ganin cewa daidai ne mana yace fa hadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan wa nahnu bara'un ila Allah min kulli man khalafa alladhi zakarnahu wa bayyanahu yace fa hadha dinuna wannan shine addinin mu wannan bayanin da muka yi na littafin nan daga farkon sa har karshen sa ji imamu tahawi tahawi yake wannan mu fa shine addinin mu wa atiqaduna kuma wannan shine aqidan mu zahiran wa batinan zahiri da batini saboda ahlus sunna abin da ke zahirin su shine a batinin su ba su da wani abu na zahiri daban kuma batini daban amma in bid'a suna da abubuwa na zahiri da na batini yanzu shi'a aqida da za su bayyana maka kai ahlus sunna daban ne da abin da ke cikin zuciyarsu suna da wani abu da ake ce masa taqiya za su koya wani abu su bayyana maka wani abu su taqiyan nan rukuni daga cikin rukunin aqidan su suna cewa at-taqiyatu dinuna wa dinu aba'ina addinin mu ne kuma addinin iyayen mu ne to mu kuma da suna wajen mu taqiya munafurci ne domin za ka koye sharri ne ka bayyana da me alkhairi kamar yadda munafiki zai koye musulunci abun nan kafirci ya bayyanar da musulunci to mu ba mu da munafurci a cikin aqidan mu abun da muka faɗa a zahirin nan shine a cikin zuciyarmu abun da ke cikin zuciyarmu shine muke bayyanawa a zahiri wannan ita ce aqida na gaskiya haka sauran yan bidiya kowa idan ya haɗu shi da yan uwansa yan bidiyansa abubuwan da suke tattaunawa na shirka da na sabon Allah daban ne in sun fito cikin jama'a kuma abin da suke gaya musu daban saboda haka akwai aƙidunsu da suke koyewa wanda ba sa bayyana su sai wa junansu in kai sabon shiga ne ma a wannan bidiyar ba za ku gaya maka ba sai kayan nisa ka zurfi sannan a dinga fito maka da ita sai dai su gudda baka wani lokacin a cikin wa'azin su ko wani abu sai Allah ta'ala ya matse bakin su sai su faɗa to da dama sunnar Allah ne ba abin da zaka koyi a zuciyanka sai Allah ta'ala ya bayyana shi daga bakinka kamar yadda na Usman ne bayyana min falataki bisani wata ran sai kai su gudda baka ka faɗa to sai dai su gudda baka amma a tara jama'a don a bayyana wani abubuwan baya yiwuwa to amma mu ahlus sunna aqidan mu ta zahiri da ta duke duk ne bamu da bambanci mu ba mu da wani abu wai taqiya ko koyi wani abu mu munafurci ne ba a wurin mu munafurci ne wannan ba mu yadda da munafurci ba abin da muka faɗa a baki a zahiri shine har cikin zuciya ba ma koyi wani abu to shi yasa imamu ta yace fa hadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan zahiri da batini kuma wanda ya samu wannan wallahi ne ya samu nutsuwa a addinin sa in dai za ka koya wani abu a zuciyarka kana tsoron ka bayyana shi to ka shiga uku a addinin ka kana cikin matsala kana cikin shakka a tauhidin ka da aqidan ka amma abin da yake batinin nan ka iya bayyana shi a ko ina a duniya in an ga dama a kalubalance ka shine ka kai hujja kake nema da dalili shike nan ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali amma in ba ka ba kullun hankalinka a tashe ki mala yace wa nanu bara'un ila Allah mu mun kubuta mun gudu zuwa ga Allah min kulli man khalafa alladhi zakarnahu mun bar duk wanda ya saba wa abin da muka ambace shi nan wa bayyanahu muka bayyana shi abinda muka bayyana a wannan littafi muka ambace shi shine aqidan mu duk wanda yake wannan ba shi bane to mu mun bar shi mun tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan yace wa nas'alu Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala an yusabbitana ala al-iman ya tabbatar da mu akan imani wa yaqtima lana bihi kuma ya cika mana da imani ya tabbatar da mu akan imanin mu kuma ya sa mu cika da imani wa mana min al-ahwa'il mukhtalifa ya kiyaye mu daga soye-soyen zuciya wanda suke mukhtalifa daban-daban domin idan ka bar aqida ta ahlus sunna za ka ga kowa kuma ra'ayinsa daban ne don aqida ahlus sunna an gina ta akan alqur'ani ne da hadisi yasa duk abin da muka karanta daga farkon littafin nan har zuwa karshen sa komai muna kawo dalili a kansa to amma idan son zuciyar mutum mutum in son zuciyarsa yake bi to bai da dalili yasa yace muna roƙon Allah ya kiyaye mu daga son zuciya wanda yake daban-daban shi yasa jama'ar wayannan aqidan su daban wayannan aqidan su daban wayannan aqidan su daban saboda ra'ayi ake bi amma da Qur'ani da hadisi ne aqidan za zama iri daya to idan mutum Allah ya kubutar da shi ya zama da alqur'ani da hadisi yake bi da magabata sai gode wa Allah ta'ala amma in ya wayi gari ya ga yana kan son zuciyar wani ko son zuciyan sai yake bi to wallahi ya alaka yayi maza maza zai tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala shi sa Abdullahi bin Malik ke cewa ma faritu wallahi ma faritu fil islami ashadda fara'an min anna qalbi lan yadkhulu shay'un min hadhihi al-ahwal yace wallahi ban yi farin ciki ba bayan shiga na musulunci da wani abu mafi tsananin farin ciki kamar da na duba na ga zuciyata wani abu na son zuciya na bidiyoyin na bai shiga cikin zuciyata ba duk abin da yake cikin zuciya na abin da yake da dalili ne daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to muna roƙon Allah ya kiyaye mu daga son zuciya wal ara'il mutafarrika da kuma ra'ayoyi waɗanda suke daban-daban wato ra'ayoyi wanne ya kawo ra'ayinsa wanne ya kawo ra'ayinsa ar-ra'yu daynun wal hadithu naharu shi ra'ayi duhu ne to da haka shi yasa baya zama daya idan ka shiga inda zaka shiga daban dan uwanka ya bauke nan kai ka zo ka mike ko kuma ka yabo ko kai dama amma sunnar manzala ta sallama yini ne ma'ana haske ne taraktukum alal mahajjatil bayda laylu haka nahariha la yajibu an illa hari na bar ku akan hanya wanda take fara derenta kamar yininta babu mai halaka sai ne sai wanda ainihin ya kauce wannan hanya duk wanda ya kauce mata kuma ya tabbata halaka zai saboda haka mu muna nan akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye mu daga ra'ayoyi wanda suke daban-daban maza mazahibir radiya da kuma mazhabobi wanda suke arradiya na halaka shine aƙida wanda za ta fitar da kai daga aqidan musulunci ingantacciya aqidan ahlus sunna wal jamaa sai ka misalin sai yace misla al mushabbiha misalin mushabbiha su da wanda ne bayanin su wanda suke kamanta Allah da halittansa duk sifofin Allah suka ce irin na dan adam ne babu bambanci to mun gode wa Allah da ya kiyaye mu bai samu cikin wayannan mutanen ba wal mu'tazila da kuma mu'tazila mutazila su ma sun wa Allah subhanahu ta'ala siffofinsa sannan kuma suna kafurta duk mutumin da ya aikata sabon Allah in ya aikata babban laifi sai su ce masa kafuri suna halatta ayi wa shugabanni tawaye a yake su sannan sun ce alqur'ani abun halitta ne ba maganan Allah bane sannan suka yi inkarin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce babu ceto a lahira mutum ya shiga wuta kawai ya shiga har abadan abada ko da musulmi kaga dukkanin wayannan ra'ayoyi ne na barna kuma shugaban su shine Wasil bin bin haka wannan mun gode wa Allah da bai samu cikin irin waɗannan mutanen ba sannan wal jahaniya da kuma jahaniya wato sune mabiya jahal bin safwan wanda su kuma suka kore wa Allah subhanahu wataala sa gaba daya suka ce Allah ma bai da siffa ko kwaya daya kawai zaki yana da zaki amma bai da siffa duka suka yi suka yi shakka suka sa shakku a cikin alqur'ani da duk ayan da take magana akan siffofin Allah suka ce a suna ne kawai amma bai kunshi wannan siffan ba Allah alimun ne amma bai da ilimi kadirun ne amma bai da iko rahamanun ne bai da rahama sami'un ne baya ji basirun ne amma baya gani suka korewa Allah ta'ala siffofinsa wayannan mutanen sun karbi wannan aqidan daga Jadu bin Dirham ne Jadu bin Dirham shine fara kirkiro wannan aqidan kuma asalin sa shi hude ne ya shiga addinin musulunci don ya lalata mutane aqidan shi kenan da ya shiga addinin musulunci sai dinga kawo irin wayannan aqidun shine wanda wani khalifa da ake ce masa Khalid bin Abdullah al-Qasri yayi laye da shi wata ran an yi sallar idi shi kenan sai ce ya ayyuhan nasu dhahu taqabbala Allah minna wa minkum fa inni mudahhim bi Dad bin Dirham fa innahu zama anna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila wa lan yukallim Allah Musa taklima yace ya ku mutane ku je ku yi layya Allah ya karba mana amma ni kan yau zan yi layya da Ja'ad bin Dirham ne ba rago zan yanka ba mutum zan yanka yau yace domin ya riya cewa Allah ta'ala bai riki annabi Ibrahim ba dadi ba wattaqaza Allahu Ibrahima khalila yakin kare wannan aya sannan kuma ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba wa kallama Allah Musa taklima yace san ba haka bane Qur'ani ba maganar Allah bane yace to ni yau da shi zan yi layya kuma ya sauka daga kan mimbar ya sa aka kama masa shi aka kwantar da shi ya yanka shi layya da shi majalla da wannan layya kuma a lokacin sai da ya tara tabi'ai manya-manyan malamai daga cikin magabata ya nemi fatawansu ya ce in na yanka shi na yi daidai suka ce daidai ne domin ya yi ya bar addininsa tunda ya yi inkarin alkur'ani ya yi inkarin halitta abun da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya kama shi ya yanka shi masa yankan rago to shikenan fa bayan an kake shi dama jiham abun nan jihar bin safwan shi kuma ya karbi wannan aƙidan sai ya gudu ya tafi kurasana wani gari a Iran sai je dinga yaɗa wannan aƙidan amma ya yada aqidan ne bayan ya bar sallah ta kwana arba'in wato ya je sai ya yi mukabala da wani mushriki wannan mushrikin shi yace ba abun da yake zama dalili sai abun da ake fahimtansa da hawasul khams wato za ka iya taba shi ko za ka iya jinsa da kunne ko za ka iya shakansa da da hankinka ne abun da wanda za ka iya ko za ka iya ɗanɗanonsa da harshenka to da haka sai ce duk abin da ba a sarari yake ba to shi ba zai zama hujja a wurinsa ba shi ga sai ce wa jabir safwan yanzu kai ubangijinka da kake cewa kana bauta masa nan kan ka taba ganin sa ne yace ban taba ba ka taba jin sa da kunnen ka a ka taba shakan kancin sa yace a ka taba dandanon sa a ka yace a ka taba taba shi da hannunka yace a a yace to yanzu abin da ba za ka iya masa ka ba ba wani abu bane ya zama ma'adu babu shi daga nan sai ya sa masa shakka imaninsa sai dai shiga ɗaki ya zauna inda ya kwana arba'in bai sallah ba sai ce to bari ya dakatar da ibadar tuku har sai ya gano ubangijinsa ya kwana arba'in yana tunani mushriki bai hude ya sa masa shakka a imaninsa kenan kwana arba'in din nan yana tunani ya gano ubangijinsa sai shaidan ya zo ya ce masa ya ce a ka tabbatar da Allah amma kuma bai da siffofi ai shi Allah al-wujudul mutlaq ne shikenan daga nan sai ce oh haka ne ba shi kenan zai ce to akwai Allah amma Allah bai da sifofi ke za ba za ka gan shi ba ba za ka ji kanshin sa ko ka ji ɗanɗanon sa ba shi kenan daga nan sai dinga yada wannan aqida ya kore wa Allah subhanahu wataala sifofin sa to mun wa Allah da ba mu zama daga cikin mabiya irin wa'annan mutane ba wato shine jihar bin safwan sannan wa jabariya da jabariya masu cewa insanu majburun bi fi'li wannan wata firqa ce daga cikin mu'tazila cewa mutum kaman gashi yake a inda iska take filfilawa sai yadda aka yi da shi shi bai da nasu zabi da kuma alqadariya wato wanda suka korewa Allah kaddara wanda hadisi ya inganta manzala sallallahu alaihi wasallam alqadariyatu majusu hadhihi al-umma idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tashhadu qadariya sune majusa wannan al-umma in suka rashin lafiya kar ku je ku gaishe su idan suka mutu kar ku bi sallan gawan Saboda sun korewa Allah ta'ala kaddaransa gaba ɗaya sun ce bai da bai da kaddara baya sanin abu sai abu ya faru sannan ma ne yace wa ghairihim da kuma wasunsu wato da wasun wa'annan har ma wa'anda ba a lissafa ba har aqidun da aka kirkiro su a wannan zamanin mun gode wa Allah da bai sa mu daga cikin su kuna neman kuma muna neman tsarin Allah ya tsare mu kada mu fada cikin wa'annan mutane masu bin son zuciyarsu sannan yace wa ghairihim da wasun su min alladhina khalafu sunnata wal jamaa wanda suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka saba wa jama'an musulmi Ke sa dukkanin su kaga suna da suna yan kaza yan kaza haka za ka yi ta lissafawa amma ahlus sunna kuma ba su da suna amma idan an kira sunan ahlus sunna kuma duka su za su ce suna ma sunna ne to me yasa kuma kuke da wani suna daban ban da ahlus sunna in ko ahlus sunna ne Ke sa abun da ibnu qudama al-maqdisi yake cewa kullu muttasimin bi ghairi al-islam wa sunna fa huwa mubtadi duk wanda ya alamtu da wani suna ba musulunci da ahlus sunna ba to dan bid'a ne sai dinga kawo misalin su kowa sai ka nemi sunan da ka lankaya masa bayan halin sunna to da haka duk wanda ya saba wa sunna da jama'a to mu muna roƙon Allah ya kiyaye mu kar mu fada cikin akidansa sannan wa halaku dalalata suka abokanci bata halaku ai sahibu wato sahabu suka yi abokantaka da bata suka rungumi bata don dukkaninsu suna da bata don ba su gina su akan alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace wa nanu minhum bara'un mu masu kubuta ne daga gare su ba ruwan mu da su wa hum indana dhullalun kuma su batattu ne a wurin mu wa arziyahu, kuma halakakku ne mu a wurin mu don mun sa akidan su ba ta ga bane wa billahi al-hikmatu wat tawfiq da Allah ne ake neman taimako ya kare mutane wa tawfiq kuma ya musu gaban katar muna neman Allah ya kare mana akidan mu sannan kuma ya mana gamon katar ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wannan shine karatu na ƙarshe daga wannan littafin na aqidatu tahawiyya wato aqidan ahlus sunna wa jamaa aƙida ta gaskiya ba aƙida ta kwashe kwashe ba Aƙida wanda take da dalili daga alqur'ani da hadisi irin aqidan sahabbai da tabi'ai da ta ta tabi'ina irin aƙidan su imam malik mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana muka karanta wannan littafin har muka zo ƙarshen sa ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abun da muka karanta a cikin wannan littafin wannan littafin shi ne littafin da ya kunshi kidu na azu sunna kamar yadda na faɗa idan akwai abin da bai kawo ba babu yawa amma akwai abubuwa da yawa na akidan azu sunna wanda bai kawo a ciki ba amma dai wa'annan ma ta umu bihi ne abin da dai ya shahara wanda ya wajaba kai itikadin sa wanda Allah zai tambaye ka in baka yi itikadin sa ba wato galibinsa ya zo a cikin wannan littafi abubuwan da kuma aka saba wa ahlus sunna a ciki yayi ishara ciki zuwa gare su ubangiji subhanahu wataala ya kara mana fahimta a bayan wannan littafin littafin da muka ce zamu yi shine wato ad-durarul bahiyya wato fil masail fiqhiyya na imamu shaukani addinin musulunci ka san Allah ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ka san shari'o'in musulunci to mun yi bayani akan tauhidi mun yi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan littafin gaba daya yanzu ya kamata kuma mu sanya za mu yi tsarki ya za mu yi alwala ya za mu yi sallah ya za mu yi zakka ya za mu yi aikin haji da ciniki da aure da dukkan abubuwa na mu'amala shi yasa koyarwa ingantacciya shine kada mu ɗauki wani bangare na addini a ce shi kaɗai za mu karantar ba za mu karantar da wannan wani bangare daban ba to da haka mun karanta umdatul akam a wannan masallaci littafi ne na hadisi wanda ya kawo mana matsaloli na shari'ar musulunci sannan kuma yanzu mun karanta wannan aqidatu sahawiya littafi ne na aƙida sannan kuma za mu karanta littafin fikihu a nan gaba wanda zai gyara mana ibadanmu da mu'amalanmu kuma insha Allah wannan littafin a yanzu haka yana can Kaduna ana buga shi saboda ba mu samu cikakken nuska masu yawa ba adadi masu yawa ba ana ana buga shi wasu bayin Allah wanda sune ainihin markazu khidmati al-islam wata kungiya ta taimakon kai da kai sun hada kuɗi sun tura sun bayar za a buga nuska wato kofi guda ɗari biyar wanda za a riba fi sabilillahi muna fatan sati ɗaya zuwa sati biyu nan gaba a kawo mana littafin amma rana a yau kamar yadda na yi bayani a can baya za mu yi tarihin na abubakar ne daga nan kuma insha Allah kafin nan littafin ya zo sai mu tsora sai mu ci gaba da karatun wancan littafin ubangiji subhanahu wataala ya mana gamon kasar ya fahimtar da mu addini wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ke cewa shi malam wai da gaske ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duniya don manzo saboda lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya umurce shi ya umurce ya umurce shi da yayi sujada matawarari wannan taurarin suna nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani kaulin kuma ana cewa Allah ya yi duniya ne don cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halittu saboda fadin aya alqur'ani qul in kana lirrahmani waladu fa ana awwalul ajidin shi malin menene hakikanin waɗannan maganganu eh wannan maganganun duk gaba ɗayan su tatsuniya ne domin awwa ne wanda ma anzalallahu biha min sultani Allah ta'ala bai saukar da dalili akan su ba shi yasa muka ce wanda yake da nitsuwa a addininsa shine wanda abin da dalili ya tabbatar masa yake tabbatar da shi abin da babu dalili kuma ba zai zama aqidan ka amma idan ka sawa kanka wata aqida kace wai sai ka nemo mata dalili to abin da ba dalili ba ma zai zama maka zai zama maka dalili wannan duk abubuwan da ake faɗa cewa a ko wani haske wanda tun annabi adamu kan halitta shi akwai shi ko akwai kaza ballantana ma har yanzu ne na fara jin wannan ma wai annabi adam yayi wa wannan tauraron sujjada kenan yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sujjada to wannan duk magana ba haka bane magana ne wanda wasu suka kirkiro ta har ma suka rubuta a littafi su kuma wanda yan bidiya ne ba suna tantance ingantacce da mai rauni ba sai suke daukan kowane kwashe-kwashe sai suke ganin kamar wai suna ɗaukaka darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka annabi adam bai wa kowa sujjada ba a tarihinsa mala'iku su aka sa su yi wa annabi adam sujjada ko za ta sama ce innahu la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin za ta sama ce mutum baya yi wa mutum dan uwansa sujada wannan babu shi a cikin addinin musulunci saboda haka magana cewa an halitti annabi Adam an halitti manzala ta sallama kafin a halitti annabi Adam wannan babu dalili a kansa amma dalilin cewa annabi Adam shine farkon halitta wannan Qur'ani cike ke da wannan halitta walakar walakar khalaqna insana min sulalatin min annabi adam shi aka fara halitta sannan daga ba aka halitti sauran halittu kuma babba wanda zai nuna maka cewa mazala ta sanawa ba shine farkon halitta ba ai yana da baba yana da mahaifiya to shi kenan yanzu in kace shine farkon halitta kenan an halitte shi kafin babansa da mahaifiyarsa mutum an taba cewa ya riga babansa zuwa duniya to sai ya aka ya zama babansa ko ya riga mahaifiyarsa zuwa duniya ya aka ta zama mahaifiyarsa ya kamata ko hankali ma auna wannan kaga annabi adam da yake shine farkon halitta bai da uwa bai da uba ko yana da shi haka Allah ya halitta shi da tabo to amma manzala ta sallama ga kakanninsa nan san da aka yi su ba a yi shi ba aka zo aka haifi mahaifiyarsa aka haifi babansa suka yi aure sannan aka samu cikinsa har aka zo aka haife shi bayan babansa ya rasu ma aka haife shi sannan kuma ka zo ka ce ya fi babansa dadewa a duniya kuma mutum har ya yadda da wannan maganar ya riga mahaifiyarsa zuwa duniya sai aka mahaifiyarsa ta yi cikinsa haka wannan maganan barbara ta bai da ita ba annabi adam ne farkon halitta shi yasa bai da baba bai da bajiya amma da mazala ta sana shine farko farkon halitta a cikin mutane da sai fato daga sama kawai ya zama dama Allah ya halitta shi da wani haske ko kuma da wani da wani tako ko wani abu kawai sai a gan shi ya faɗo amma ba za a ce ga babansa ga mahaifiyarsa ba amma kowa riga sani suma masu faɗan sun san yana da baba yana da mahaifiya mutum ba zai taba a ce wai ya zo duniya kafin kakansa ko kafin babansa ba wannan hankali ba zai yarda da wannan sannan cewa an yi duniya don manzo wato wannan shi ma babu dalili a kansa wannan kame kame ne saboda busar ya riga faɗi wannan magana a cikin alburda yace wa kaifa تدعو إلى الدنيا ضرورته من لولاه لن تخرج الدنيا من العدم شيء فدي wannan magana wai an yi duniya da lahira don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniyan ma gaba ɗayan ta ba don manzon Allah ba da ba a yi ta ba to ai wannan ba aya bane ba hadisi bane kuma busari shine mai cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hudusil hadith al aman yace wa inna min judika ad-dunya wa barata wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qadam yace in bala'i ya same shi shi ba inda yake fakewa sai wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai yaye masa bala'in sa kaga ya manta da Allah subhanahu wataala sannan kuma yace duniya ma gaba ta manzon Allah ne ya kyautanta sai yace wa inna min judika dunya wa barata duniyan da lahiran ita ce kishiyar duniya kenan gaba ɗayan manzon Allah ne ba mu kyautanta kaga ba magana ma a can ya ce an yi duniya don manzo nan kuma yace manzon ne ma ya bada duniyan gaba ɗaya bada lahira kuma yace ilimin lauhin mahfuz da ilimin kalam gaba ɗayansa wani bangare ne na ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin manzon Allah aka tsakura aka sa a launin makus to shi kenan yanzu shi Allah ta'ala me yake da shi idan ka ce ba shi yayi duniya ba ba shi ya bada duniya da lahira ba ilimin lahil makus ba naka bane to me yake da shi kaga ba abinda aka bar wa Allah gaba ɗaya abubuwa na Allah an ba an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko ina abubuwa ne da aka gina su babu dalili akan su duniyan nan Allah ne ya halitte ta shi ya ba mutane ita lahira ta Allah ne shi ya halitte ta ya ba mutane ita iliminsa da ke lauhin mahfuz ilimi ne na gaibu manzala ta suna bai san komai daga cikin abin da ke lauhin mahfuz ba sai abin da Allah ta'ala ya yi wahayi ya sanar da shi kuma akwai abubuwan da bai yi wahayin ya gaya masa ba shi yasa ya zama alimul gaibi shine masanin gaibu ba wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka tunda abun bai da dalili da ne kai wanda awi lam takum alaiha bayyinatun abnawa adadiya iyawa kuma shi busarin da kansa ya faɗi wannan magana a cikin hamziya yace duk da awan da bata da hujja ta 'ya'yan shegu ne bai za ka faɗi magana da bata da dalili da ka magana da bata da dalili mu muna ajiye ta ne ba za ta taɓa zama a mu ba abinda muke da hujja wanda za kare kanmu a wajen Allah ta'ala da shi ko a lahira aka tare mu muna da hujja ko a duniya aka tare mu za mu ce Allah ne ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa to wannan shine a mu kuma shi zamu mu bada fatawa akai amma abinda ba haka ba ba za mu je mu bata mu bata mutane ba kuma ba za mu je mu shigar da kanmu a cikin kunci ba a zo a kalubalance mu rasa yadda za mu yi mu kama zage-zage muna ta zage jama'a muna ta kawo wasu misalai da sauransu gaba ɗaya zama babu da nutsuwa a addinin mu ba mu ba za mu yi haka ba na a yake cewa malam na je wani aure ne sai na sai na ga wani abu wai shi quranic night ga dai yadda abun ya kasance wato ango ne da abokanai shi su da abokanan shi suka fito waje suka zauna akan taburma aka fito da abinci a kuloli kala-kala aka aje a gefe sai abokan ango suka fara karanta qur'ani mai girma wannan ya karanta kamar izo ɗaya ya ba wancan lasfika shi ma ya dan ya karanta izo ɗaya haka za a yi ta zagayawa sai ya zama mutane ma da suke wucewa abun yana ba su sha'awa sai ka ga mutum ya zo ya karbi sifika ya ce shi ma ba shi dan taba kaɗan idan ka gaji da karatu sai ka dan koma gefe sai ka dibi girki har dai aka gama abun amma ko maza ne zalla ba mace ko ɗaya kuma angon da ya kuma angon da ya tashi sai yana karatu da yawa ya rufe na sauran mutane wanda sai ya ba mutane ma sha'awa to shi ne yake tambaya wannan kam shi ma bidiya ne ko kuma shi ma yana da kyau don ni abun ya burge ni ma in yana da kai yana so na aure na je shi shi mai tambaya to abin da ya tabbata suna mazala ta salama za a yi shi ne walima idan sun ɗauki wannan abun walima ne suna yin karatun su kuma fi sabilillahi tsakanin su da Allah suka ɗauki wannan cin abincin a matsayin walima wannan ba za mu ce bidiya bane amma wani abu ne daban ba walima ba musamman tunda an ce maza ne zalla suke yi babu mata sannan kuma qur'ani ake karantawa sai dai ana cin abinci to kaga abinci shine zai zama me zai zama walima ina ga wannan kila ala ramma ne cin qur'ani idan sun dauki wannan walima ne a zo a ci abinci su zo su karanta alqur'ani su yi mudarasa sa don ya halatta a karanta alqur'ani ai mudarasa kai ka karanta yayin da ka tsaya wannan ya karba amma ba a yadda a hada baki a dinga karantawa ba kai kana yi ni ina yi kai baka jin na ni bana jin naka ai ta hayaniya wannan shari'a ta hana amma wanda ya karanta a saurare shi in ya gama in ya isa inda zai tsaya wannan ya tsaya wannan shari'a ta yadda da wannan shine mudarasa alqur'ani wanda hadisi ya zo a kansa mutane ba za su haɗu a ɗakin Allah ba suna mudarasa alqur'ani fa sai mala'iku su lullube su kuma rahmar Allah ta sauka a kansu idan irin wannan karatun da za a yi fi sabilillahi don neman lada kuma aka yi walima aka ɗauki wannan riba abincin walima ne wannan ba za a ce an zo da wani abu sabo a addini ba in ko da wata manufa aka yi shi ba wannan ba to wannan ba mu da hujja a kansa na a bai tambaya na gaba ita malam menene ingancin wannan hadisi cewa idan mutum talauci ya dame shi ya aure in ya ƙara damun shi ya ƙara aure da haka da har ya cika hudu to wannan ah, shi hadisin malamai suna magana a kansa amma dai akwai ayar alqur'ani da take nuna haka da ko magana abdullahi bin mas'ud da maganan abubakar as-siddiq alqur'ani yana cewa abin nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa wani ya tafarraka ko ba shi bane to na manta ayan ayan bata zo mini ba amma dai a tafsirin karkashin tafsirin wannan ayan ubangiji subhanahu ina ji ta ne wa in ya tafarraka yughni Allahu kullum kullum min fadli min sa'ati ko a idan mutane idan ma'aurata suka rabu sai kowa ya je aure to Allah ta'ala zai wadata shi daga me daga falalansa ina tamani wannan aya ne ko makamanci wannan a karkashin tafsirin wannan aya sai na Abubakar yake cewa ati'u Allah fi ma amarakum minan nikahi yunjiskum ma wa'adakum minal gina wato ku bi Allah ta'ala cikin abin da ya umurce ku na daga aure zai zartar muku abun da ya muku alkawari na wadata cewa kenan sun ya fahimci ayar tana nuna in mutum ya aure zai samu wadata sannan Abdullahi bin Mas'ud kuma yace iltamil iltamisu rizqa in nikah ku nemi aure abin nan ku nemi wadata a cikin aure so saboda haka sai ke nuna aure yana kawo wadata to amma da aka ce aure yana kawo wadatan iskalin da ake samu shine wani in yayi auren a lokacin ne ma yake talaucewa ko in yayi auren kuma ba zai ga yayi arzikin ba to idan aka ce abu sababi ne na yin abu to ba lalle ya zama shi kaɗai ne sababin ba ko shakka babu aure sababi ne na yin arziki to amma ban da shi din kuma akwai wasu sabuban daban ko sannan kuma akwai mawani ga sababi an samu amma kuma ga wani abu da zai hana kuma ka samu me ka samu musabbab aure sababi ne na arziki sai a samu wata matsala kuma wanda za ta hana a baka arziki sai ta Allah ta'ala a karshe an Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah mai ruwan falala ne kuma masaniya da inda ya kamata ya sa arzikinsa shi yasa sabuni a cikin rawul bayan da ya tafsirin ayan sai ce to kar kuma ka ce ga wani yayi aure bai arziki ba sai a ce maka ai Allah ya ce wallahu wasiun alim hmm? to koma dai ya ne ayan ne Allah yi ruwan falala ne kuma masani ne ga inda ya kamata ya sa ainihin falalansa akwai wani an baki arzikin zai bata ne ma'ana zai bata ya dinga sakon Allah da arzikin to sai Allah ta'ala ya ga bai dace ba ko da yana da auren a bashi arzikin sai a hana shi wani kuma dama arzikin ya dace da shi shikenan sai a bashi sai amfani da shi wajen yi wa Allah ta'ala da wani kuma wani sababin ne Allah ta'ala ya san shi sai ya hana shi arzikin amma aure yana jawo arziki na'am ah, wannan mai tambaya ga muke cewa malam kimanin kaman kilomita nawa ne zai sa mutum yayi kasar kimanin kaman kilomita nawa ne wanda idan mutum ya yi a tafiya zai sa shi sallan kasaru a kilomita da abin nan a zancen da ya fi inganci babu wasu kilomita kayyadattu wanda za a ce lalle sai su ne zai zama kasau domin malamai sun yi saɓani wanda ya ce kilomita kaza wanda ya ce tafiyan yini da dare wanda ya ce tafiyan kaza amma abin da aka yi istifaki a kansa shine duk tafiyar da za a ce mata tafiya wanda za a ce wani ya yi guda buro to wannan ana yi mata kasaru ko da kilomita nawa ne wanda al'ada ne za a ce mata safar abin da ake cewa safar kuma shine bulaguro ina wane ya je za a ce yayi tafiya ba wai a ya je gurori, ko ya je yola ko ya je kiri ba kaga wannan ba za a ce yayi tafiya ba don ka tafi kiri haka zuwa na neman ka gidanka ba za a ce kai tafiya ba sai a ce ya je kiri ko ne abu to wannan kaga bai kai a masa kasaru ba amma zai don ka tafi gombe za a cewa kai tafiya to kaga wannan ya kai a mata mai kasau saboda haka tafiyan da in kai ta al'ada za a ce wane yayi tafiya to za a yi kasar ko da kilomita nawa ne wanda al'ada kuma ba za a ce wane ya yi tafiya ba za a ga kamar ya je wata unguwa ne kawai ko ya je gona ya dawo to wannan ba za a ce mata tafiya ba ba a mata kasaru na'am wanda yake cewa ina son amin bayani kan yadda zan yi wasiya da haƙuri da kuma wasiya da tausayi kamar yadda zuwa cikin alkur'ani sun makana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa bil marhama yana so malai masa bayani ta yaya ake yin wasiya da haƙuri da kuma tausayi kamar yadda yazo cikin wannan aya sun na min allazina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama abinda yake nufi da wasiya nan kai da kanka ka ka kai haƙurin kuma ka ji tausayin sannan kuma sai kai umurni da haƙurin kuma kai umurni da a dinga tausayawa bayan Allah wato kamar kai ka riga ka tabbaka ne ma har ake baka wasiti kai wasiti da shi wannan kamar suratul asr ne wato waso sa'u bil haqqi wato waso bi sabri kaga kai ka riko da gaskiya har kana umuni da ita kai riko da hakurin har kana wasiti da me da hakuri saboda haka ka zama mai hakuri ka zama mai tausayi kuma ka zama mai umurni da hakuri da tausayi a wannan kuma ya ce wai shi manomi ne in ya girbe amfanin gonarsa baya sai da shi lokacin da ya girbe ne sai ya ajiye sai wani lokaci ya yi sai da shi amma ba yana yin haka ne wai don sai ya yi tsada ne sannan ya sai ba to shine sai wani yake ce masa yaya yake tambayan hukuncin wannan mu'amala kasuwancin nasa domin ya ji wani ya ce mishi cewa hakan din babu kyau ai wannan ba matsala bane ka noma amfanin gona sai baka sai da shi ba kana jiran ya yi tsada to ai bai shiga ma cikin abin da ake jayayya da shi na ake amfanin gona don yayi tsada ba yanzu wani idan yayi noma ya noma buhu goma inda je sai da shi a lokacin kakansa ma fasuwa zai yi da zai ci riba ba idan ya bari sai lokacin da ya tsada mai laifinsa in ka ce dole sai ya sai lokacin da yake a ran ai baɗi ba zai noman ba wancan ma baɗi ba zai noman ba shi kenan sai a waye gari mai yunwa babu abinci da lokacin amfani arha zai yi ko tsada zai yi in babu abinci tsada zai yi shi yasa hatta ma mai siya ya ajiye muka ce ya halatta mai siya da kuɗin sai ajiye siya ya tsadan ya sayar ma ya halatta amma da sharadi in ba a ninwan abincin a lokacin wato abinci bai yi tsada an rasa shi zaka je ka nemi wanda zaka ci ma ka rasa ba in har ana ninwan abinci a lokacin haramun ne ya siya don zai je ya ajiye wani kuma zai je nema da sa bai samu ba kuma sharadi na biyu idan in ka ajiye sai yunwa ta faru kuma babu abinci a kasuwa to wajibi ne ka fito da abincin ka saya wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta yace la takiru illa khadim shi yasa sai na Umar mai sayan ajiya irin wannan sai ce ka je ba gari ka saya kar ka saya a kasuwar mu anan saboda nan mu muna bukatan sa kuma wannan ajiya abincin yana da falala ma'ana yana da muhimmanci muhimmancin sa shine idan tun musulmin Najeriya suka sai abinci lokacin kakansa yana arha suka ajiye to da damuna za su fito da shi ba lokacin da suka yi ta fitowa da shi sai abun ya wadata kuma ya arha sai kaga ba a cikin matsala da damuna amma muka ce kada a saya haramun ne cikin sai a je mutanen da suke waje sai su zo su dinga saya don mu dai manoma kan suna noma ne don biyan bukatar su ba za su fata ba su fata fitar da shi ba sai a zo a saya sai a fita da shi waje yanzu damuna ta yi na manoma ya kare mu ko masu kuɗin ba su saya sun ajiye ba yanzu ana neman abinci sai zama dole sai an yi oda daga wasu kasashen sai kaga dole sai gwamnati ta taimaka ma kafin a samu abinci sai kaga amfanin gona yayi tsada kaga an shiga wani hali to shari'a ba za ta shigar da mutane cikin kunci ba Ke sa duk lokacin da aka ajiye amfanin gonan da yawa to zaka ga zai arha a lokacin da ake shiga matsalansa in kuma ba a ajiye sosai ba to za a samu matsala zai tsada a lokacin da ake shiga matsalansa lokacin da ya karanci to da haka ba koyaushe ne ajiye amfanin gona yake haramun ba na'am sai wannan yake cewa malam mun gode da faɗakar da mu Allah subhanahu wa ta'ala saka da gidan aljannar firdausi malam ina cikin damuwa shine nake roƙon dukkan musulmai da yake dukkan musulmai da suke wannan gurin uh, su yi roƙo da su taimaka min da addu'a cikin bukatu na na alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya min akwai wanda ma ya rubuto takardar bukatan addu'a din ban da shi duka suna bukatan a sanya su cikin addu'a sannan kafin a yi addu'a akwai sanarwa kamar sanarwa na farko shine ana sanar da masu motoci da Allah